أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اهتدى بهديه إلى من جزاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna tara ga watan rabi'u sani watan rabi'ul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama 1438 yayin da ya daidai da takwas ga watan sha biyu shekara shida a wannan masallaci masjidul imamil al-bukhari da ke wannan layi na kasa cikin wannan gari namu na kaduna inda muke gabatar da karatu a cikin littafin tariqus salihina ila rabbil alamin na babban malami wahid abdulsalam bali Allah ya tsare mu ya tsare shi wannan shine darasi na biyar malami ce babu fadlul wudu'i qabla an an gama da maganan Sarki da kuma aswaki yanzu za a yi magana akan falalan yin alwala kafin mutum ya kwanta ya ce na farko annomu ala wudu'in yin bacci akan alaula sababin min asbabi istijabati du'a sababi ne daga cikin sabubban da ke sa idan mutum ya roki Allah yayi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya karba rawa abu dawud wa sahahu al-albani al-imam abu dawud ya rawaito a cikin sunan Sheikh Muhammad Nasir Dini Albani ya inganta wannan hadisi an ma'azu bin Jabal, dan ma'azu ɗan Jabal Allah ya tsara masa yadda. Ƙala ya ce, Ƙala Rasulullah sallallahu Alaihi wa wa sallama annabi ya fi, Ma musulmin babu wani musulmi ya bi ku ala zikirin lahi wanda zai kwana a kan zikirin Allah, a kan ambatan Allah, fahiran yana mai tsarki wato sanda mutum zai kwanta ya yi zikirin kwanciya sannan ya kwanta kuma da sarki a jikinsa addinin musulunci tuntuni komai ya riga ya tsara sai dai kawai musulmi nisa da suka yi da addinin nasu wurin kokari su karanci addinin a karanci yasa kullum muke cewa akwai bambanci tsakanin ka gaji addini da kuma ka karanci addini idan gadon addini kai baka karanta addinin a ilmanta ba to gadon addinin ba zai maka amfani ba wanda ya auro ya shiga addinin in ya karanta addinin ko a gurin Allah ya fi ta kima sai yake cewa fa ya ta'arra min al-layl sai ya tashi da daddare idan mutum ya kwanta da alwala kafin ya kwanta yayi zikiri kuma Allah subhanahu wata'ala ya kaddara masa ya iya tashi a wannan daren ويسأل الله خير من duniya الدنيا والآخرة باید da za a roƙi Allah wani alheri alherin yana da alaƙa da duniya ko lahira illa a tsahu iya sai sai Allah ya roƙi abin ya bashi a cikin wannan dara wanda suke biye da karatu suka mamman shayin magana cewa addu'a iri uku ce kuma an ka addu'a ma iri uku ce hadith ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce Allah subhanahu wata'ala yana jin kunya mutum ya daga hannunsa ya roƙi Allah Allah ya bashi ya dawo da hannun sifir zero ba komai bai bashi ba domin wanda ya ce a roƙe shi zai bayar yana da abin da zai bayar da wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ne ya ce ku roƙa ku nema a gurina zan ba ku to addu'a iri uku ce sannan amsa addu'a ma iri uku ce akwai abin da mutum zai daga hannu ya ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi idan abin ba alheri ba ne Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kawar masa da wannan abin sai ya kawo mishi wanda ya fi shi wannan shi ne bahaushe yake cewa wani hali ga Allah baiwa ne akwai abin da mutum zai ta roƙo yana ta neman Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi to wannan abu kuma kwata-kwata ba alheri ba ne a rayuwarsa idan an bashi zai zama masa matsala kai da kanka yanzu za ka iya sanin mutanen da daka ban su dafa wani abu suna zaune lafiya amma suna dafa wani abu yanzu sai suka shiga kuma wani yanayi Ya ka daina jin su duk wani abu da yake da alaka da alheri sai suka bata bat bat bat to duk ko abin da zaka dafe shi ya zaman to sababin rabuwarka da Allah wannan abin bai zama maka alheri ba to akwai wanda zai daga hannu ya yi addu'a ya roƙi Allah idan abin bai zama masa alheri ba a rayuwarsa kuma Allah yana nufin sa da alheri sai a hana shi abin a ta masa tarin ladar ya tafi lahira shi yasa akwai wanda za su yi ta roƙon Allah ya ba su wani abu idan Allah bai kaddara zai ba su ba kuma abin ba zai zama masa alheri ba idan aka yi masa tanadin tarin tirin ladan da za su rufe Allah a kan shi a nan duniya sai sun yi buwe ina ma duk bukatunsu an jinkirta sai an tafi sannan wani lokaci mutum ya iya daga hannu ya ta addu'a akan wani abu a daidai lokacin ga wata musiba da za ta mulmulo masa sakamakon addu'ar da yake sai ta tare musibar wani lokaci idan addu'ar ta fi karfin musibar sai su je su kokowa ita sai ta kayar da musibar wani lokaci abin da ya kamata ya samu mutum na bala'i sai kaga kuma Allah ya sauƙaƙa masa abin sakamakon addu'a da yake yi shi yasa abu ne musifa ce za ta taho maka ya kamata in ta zo ka kare har waje biyar amma saboda yawan addu'a da kake da ta zo musibar sai ya zamanto ba ta wuce targaɗe ba kaga wanda ya kamata ya kariya biyar abu ya tsaya masa a targaɗe aiko ya samu sauki to saboda haka duk sanda mutum ya daga hannu zaure ta Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara cewa lalle abin da yake roƙon Allah akan shi Allah ya fi karfin abin ya ma sa a ran shi cewa lalle abin da yake nema an karba kawai abin da ba a so cikin addu'a shine ta'addanci ne wuce gona da irin ba a so cikin addu'a da abin da ka san an riga an rufe kofar sa kai ka zo ka ce kana neman a maka to wannan ta'addanci ne kamar yanzu kana ce ka ce kana roƙon Allah ya maka arziki irin na ɗan ƙaruna ko sama da nashi da wannan ta'addanci ba wai Allah ba zai iya ba in ya ga dama zai iya maka arzikin da ya fi na ƙaruna to amma shi ƙaruna Allah ke waye an ba shi kuɗi ba wai kuɗin ba makullan inda dukiyar kuɗin kawai yake Allah ya ce latanu bil usbati ulil quwwa sai an nemo jama'a ƙarfi ma'abuta ƙarfi suke iya ɗaukar makullan kuɗin ba wai kuɗin ba makullai na su to su to inda dukiyar shi take ƙaddimar majiya ƙarfi ne ke ɗauka to ka ka zo ka ce kana so a yi maka arzikin da ya fi nashi ka ga akwai ta'addanci a ciki ko ka ce kana roƙon Allah ya sa ka zama sahabi yanzu bayan ka san sharaɗin zama sahabi dole sai ka ga annabi ka haɗu da shi ka yi imani da shi sai kuma yanzu ba wani annabi da za a sake aikowa yanzu kuma ka ce kana roƙon Allah Allah ya mayar da kai sahabi kaga wannan ta'addanci ne a wajen addu'a ko mutum ya ce yana roƙon Allah Tun da Najeriya akwai matsala to Allah ya ɗauke Najeriya mayar da ita Saudiya ya ɗauko Saudiya ya dawo da ita Najeriya wannan shi ma duk ta'addanci ne a cikin addu'a to irin wannan duk ba a buƙatar su abu na biyu al ta tad'u mala'iku tana addu'a ta alheri liman nama ala wudu'in ga duk wanda ya yi bacci akan alwala rawa ibn hibban ibn hibban ya ruwaito wa sahahul albani a ibn abbas shek muhammad nasir din albani ya inganta daga abdullahi dan abbas an na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce tsarfiru a jisadakum ku tsarkake jikinku طهركم الله الله سبحانه وتعالى سي تركته فإنه النبي يسي للي يدعى الأمر يكي فليس من عبد باب ونباوة يبيت طاهرا والذي كان يلا ميتنسي إلا بات معه في شعاره ملك فاتي سن ملائكة يا كان تارد شيء أتكين كاين بيتا la yanqalibu sa'atun min al-layl ba yadda za a iya juya a wani lokaci na dare illa ƙala, fa sanda zai juya daga dama zuwa abu ko daga hagu zuwa dama sai mala'ika ya ce Allahumma ghafir li abdika Allah kai gafara ga wannan bawan naka da yake kwanci fa innahu ba ta tsahirar, domin ya kwana cikin ainihin wato tsari sannan abu na gaba shine babu fadli salatul wudu'i ko babu fadli salatu sunnatul wudu'i babin da zai magana akan falalar sallah wacce aka sunnanta duk lokacin da mutum ya yi alwala abu na farko almuhafazatu ala sunnatul wudu'i kiyayewa akan sunnar yin alwala idan mutum ya yi alwala a koda yaushe ya miƙe sallah to sababin min asbabi dukhul aljanna sababi ne daga cikin sababban da ke sa mutum ya shiga aljanna fa fi sahihain ya tabbata a bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala li bilal daga abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa bilal inna salatul fajr lokacin sallar alfijir yace masa ya bilal ya kai bilalu haddithni bi arja amali ka bani labari da mafi kaunar aiki shine al'amalin ladhi huwa akthar raja'an fi husuli thawabi aikin da yake shine mafi yawancin kaunar tabbatar lada akan shi amiltahu wanda kake aikata shi fil islami a cikin musulunci fa inni sami'tu dafana alayka bayna yadayya fil janna annabi ya ce saboda na ji ni ina tafiya a aljanna sai na ga kana bina a baya to ka bani labari me ya faru ne da wannan ne malamai suka ce ba ruwan Allah in ya bari sai musulunta daga inugu ya zo ya addini ya tafi aljanna kai kana nan tudun wada bilalabi kana tuke kai bahaushe ne a bilayara ka tafuta ba abin da ya damu Allah da hausa kai na wanke ita yanzu ga bilal baki ne mutumin habasha amma annabi ya ce ina tafiya a aljanna na bilalu yana tafiya a bayana amma ga abu lahab yana da alaƙa da mahaifiyar manzon allah sallallahu alaihi wasallama ko mahaifin shi abdullahi amma da ya ƙi bin abin da annabin ya zo da shi daga gurin allah ƙur'ani ya saukai tsine ne albarka ya ce tabbat ya da abi lahabin wata ga abu jahil ko abu jahil da mahaifiyar annabi Amina su da shi suna da alaka amma da ya bin abin da annabin ya zo da shi daga wurin Allah fir'auna hadhihi al-umma ake ce masa da haka shi Allah ba ruwan shi da wanda ya runguma addinin nan ya ce ko a ina ya fito to shine na Allah kuma da shi Allah yake da alaka da shi kuma ko kai ɗan gidan waye ko waye babanka ko waye ya haife ka daga lokacin da ka nuna ba ruwanka da addini shi ma Allah ba ruwan shi da kai ba abin da ya dama Allah da kai wai dan a to da Hausa da Larabci wanne ya fi kima Larabci ba ba to ga wasu Larabawa ne a zamanin da annabin ya rayu suka rayu amma da suka ke bin abin da annabin ya zo da shi daga gurin Allah kuma wuta za su Ko da ka karka zo kai ta tukiya kai bahaushe ne ku ne asalin musulunci ku ne kaza ku ne kaza asalin musulunci ka tashi ka koyi musuluncin ka san shi a ilmance ka aiki da shi shi kadai ne ka kaɗi a lahira ba wani tukiya kai ka da musulunci ba ka san ba wuce a koyar ne wani lokaci sai kallo ne sai ce masa kabila shi ma ba kabila ne ba. don Allah ne yake wajen Allah ko uban wata ba ila lita arab shi ma kabila ne amma in ya ce wani lokaci ma in ya ce kabila to ar ne yake nufi ba wanda ba musulmi in wani musulunta yi wani aka tashi aka ce limanci sai ce a ka ina ai malam arni arni ne ko ya musulunta Allah ya kiyaye qala sai yace ma alim ma amiltu ban aikata wani aiki ba arda indi mafi kaunan lada a gurina anni lam tafahar tuhurin fi sa'ati layli aw nahari yace ban taɓa yin tsarki ba a wani yanki na dare ko a wani yanki na rana illa sallaitu bi zalika tuhur sai na tashi na yi tsarki sallah da wannan tsarkin da nayi ma kuti bali an salliya. gwargwadon abin da aka kaddara mun in iya ainihin wato yi sallata ka zauna ka alwala ko ba lokacin sallah bane ya halatta ka miƙe ka tashi kai sallar nafila raka a biyu ko sama da haka gwargwadon lokacin da kake da shi saboda wannan alwalar da kai to da wannan aikin ne bilal annabi ce na ji ina tafiya a aljanna sai na ji ka ainihin wato bayana abu na biyu isbabul wudu cika alwala wal khushu' da kuma halatto da Allah a zuciya sanda mutum yake sallah da kuma natsuwa ta gabbai fiskalata a cikin sallah min da dukhulil janna yana daga cikin sababin da ke sa mutum ya shiga aljanna da haka idan an ce khushu'i ya hada abu biyu natsuwa ta gangar jiki sanda mutum yake sallah sannan zuciyar ta halatto da Allah subhanahu wata'ala rawa muslim an uqbatu bin amir al-juhani الإمام مسلم يروي لدى عقبة بن عامر الجهني يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ياتي قال ما من أحد باب ونمسن يتودأ فيحسن الوضوء wanda zai yi alwala kuma ya kyautata alwalar a lokacin da zai yi ta ba buga-buga bai tashi ne sannan ya salla raka'a guda biyu yuqbilu bi qalbihi wa wajhihi alayhima ya fuskanta da zuciyarsa da fuskarsa akan wa'annan rakawo'in guda biyu illa wajabat lahu aljanna fa sai aljanna ta wajaba akan shi fa fi sahihaini an humran maula usman bin affan annahu ra'a usmana ya tabbata a bukhari da muslim daga humran bawa usman dan affan ya ga usman dan affan da abu wudu'i ya yi kira ya ce a kawo masa ruwan alola da aka kawo ruwan fa'afara ga alayi dai ina ina'ihi sai ya zuba wannan ruwan a kan hannunsa daga kwanon ko ƙwarya fagasta da kuma sai wanke hannayen nasa salasa marra su uku sun ma'adu kala yamina ufil wa zo'i sannan sai ya shigar da hannayensa cikin ruwan alolan sun mata madmada sannan sai kuskure bakinsa wastan shaka ya shaƙi ruwa wastan sara sannan sai ya fyafi sun magasala wajahu salasa sannan sai ya wanke fuskarsa sau uku wa yadai da kuma hannayensa ilal marfaƙaini tare da wuyan hannu sun salasan shi ma sau uku sun masaha bi ra'asihi sannan sai ya shafi kansa sun magasala kulle mitilin sannan sai ya wanke kowace ainihin wato kafa salatin sau uku sun maƙala sannan sai shi ya ce usmanu kenan ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na ga annabi ya tawadda'u yana alaula na hawa wudu'i hada irin wannan alaular da na yi yanan su sahabbai kullum suna yin aiki ne irin yadda annabi shi yasa za ka ga anan da an ce kaza sai a ce saboda dalili kaza na hadisi da haka ba a zuwa a zo ana harkar addini da ka kawai wane ya ce wane ya ce kuma ba tare da dalilin a ina Allah ya ce ko annabi ya ce ba duk wanda ya kawo harkar addini ya ce a yi ba madogara na Allah ya ce ko annabi ya ce kamar mai kayan ka nemi addinin da ake yin karkashin Allah ya ce annabi ya ce Wakali ya yati man tawadda ana hawudu'i hada annabi yace duk wanda ya alola kwatan kwatin irin wannan alwalar da nayi thumma a raka'atayn sannan ya salla a guda biyu la yuhaddithu fihi ma nafsuhu da yi zancen zuci a cikin sallar wanda yake da alaƙa da duniya gafar Allah lahu ma taqaddama min zambihi Allah sai ya gafarta masa abin da ya wuce na ainihin wato zunubansa sannan rawa ahmad wa Hassana al-albani an abu darda al ahmad ya ruwaito a cikin musnad shek Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta wannan hadisin daga Abu Darda yace sami'tu Rasulallah, sallallahu alaihi wa sallama na ji annabi yana cewa man tawadda'a duk wanda ya yi alula fa ahsana wudu'ahu kuma ya kyautata alularsa sanda zai me yasa annabi yake kawo fa ahsana ya kyautata saboda akwai hasuna ya hasunu an shi ne masdarin akwai kuma a ahsana ya husnu masdarin shi ne al shi kuma annabi gurin bauta dama cewa al shi ne an ta'budallaha ka annaka tarahu ka bauta ma Allah kaman ga Allah nan kana gani fa in lam takun tarahu in kai baka ganin shi Allah din to fa innahu yaraka shi Allah subhanahu wata'ala yana ganin ka mutumin da yanzu kake mugun jin lauyin shi idan ya sa ka aiki ko da bai ganin ka ba za ka iya masa ciwaciwa ba ba za ka iya masa ha'inci ba saboda kana ganin girman shi na ƙarshe sai kuma ya sa ka aiki da ya sa ka aiki sai ya ɗauko kujera sai ya zauna yana ganin ka kana aiki a bayan gidan shi ma san da bai ganin ka ba za ka iya masa cewa to ballanta na yanzu gidan shi yana ne ka ga mutum zai aikin da kyau ko da wannan suka kai mataki na al'insanu haka suke bauta ma Allah saboda sun tabbatar ko da su ba ta ganin Allah din to fa innahu yarahum shi Allah yana ganin su shi yasa a Qur'ani a gurare da yawa idan Allah subhanahu Ta'ala ya tashi yabo a mataki na ibada idan ya ce inna Allah amma alladina taqaw sayyidi walladina hum muhsinuna da haka mataki na al-muhsinuna yana gaba da wancan da haka akwai wanda zai yi alula kana kallon shi bubbuga ta kawai zai tashi amma ko wanda zai yi alula idan zai yi ta to a wajen yin alulan sai ya kyautata ta kyautata wadda yana alolan yana kaddara ga Allah yana ganin shi cewa ya yi daidai ko bai daidai ba sun makama sannan mutum ya minki fa salla raka a ta yi ya yi salla raka a guda biyu au arba'an ko hudu shakka hailu mai ruwaito hadisin ya yi shakka cewa annabi ko da ya faɗi biyu ko hudu ya ne fi zikir ya kyautata zikirin Allah a ciki tun daga karatun ƙur'ani da duk wani abu da ake na zikiri a cikin sallar ya yi shi da kyau wal khushu'a sannan ya kyautata khushu'i a ciki ta yadda halatto da Allah a zuciya shine khushu'i shi yasa da Allah ya sake sai ya ce mana qad aflaha al mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un masu imani sun samu babban rabo wanda su ne a cikin sallar su akwai khushu'i to khushu'i shine a samu nutsuwa ta gabobin jiki sannan kuma a samu halattu da Allah sanda mutum yake yin abu shi ake ce masa kushu'i ibn rajab al ya rubuta wani littafi akan matsalar kushu'i yace da yawa daga cikin mutane ɗaya daga cikin dalilan da ya sa matsala ta same su a wannan zamanin sukan yi sallah kaga sallar ba ta iya nisanta su daga sabon Allah saboda an rasa kusuri a lokacin da suke yin sallah shi yasa da Allah madaukakin sarki ya tashi faɗar wasu sifofi a cikin suratul ra'd da yace aka manya alamu annama unzila ilayka min rabbika al-haqq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab sai yace alladhina yufuna bi ahdi Allahi wa la yanquduna al-mita walladhina yasluna ma amara Allah bihi an yusala sai yace wa yakhshawna rabbahum kuma suke jin tsoron ubangijinsu mai kushu'i shine halattu da Allah sanda za ka yi abu kamar yadda ya tabbata a hadisin in talaka salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahum al mabitu. wasu mutane guda uku sun tashi wanda ke gaban ku har sai da bacci ya tattaro su suka shiga cikin kogo ana cikin bacci sai ga wani fangalalen dutse ya faɗo ya rufe kogon suka duba ba yadda za a yi abu ta kowa ya ce to yanzu sai dai fa kowa in yana da wani aiki mai kyau ya kamun kafa da shi a roƙi Allah ko zai fitar da mu daga bala'in ba ɗaya ya ma iyayensa biyayya biyayya da wata rana ya fita kafin ya zai dawo sun yi bacci da suka yi bacci ya zo da abinci ga matan shi da yayan shi na bukata amma ya haƙura ya hana matan ya hana yayan shi ya zauna yana jiran iyayen nashi har sai da asuba ta yi sannan ya ɗauki abincin ya ba su ya yi wasu da wannan ɗaya kuma ya ce allah ka sani akwai wata 'yar ɗan uwana ita ce mafi soyuwar mutane zuwa gare ni a wata ruwayin ya faɗa ya ce ina son tafi yadda yadda mazaje suke son mata na yi ina neman ta in yi fasa da ita sai take yace hatta a lan sanatun min sai da aka shiga shekara na talauci da bala'i bukatuwa na rayuwa ya kai ta bata da zaɓi dole ta kawo kanta in yi fasikanci da ita yace ta zo na ɗauki dirhamin ɗari da ashirin na bata ko dinari yace falan ma bayan bayna rijliha lokacin da na zauna tsakanin cinyoyinta sai ta ce min ya abdullahi ittaqillah ta ce ka ji tsoron Allah wala ta fudda khatama illa bi haqqi kakka kuskura ka sa zobe sai da haƙƙin sanya zoben kinaya take masa cewa ni ba matarka ba ce ta aure bai kamata a ce ka sannanta wannan hanyar ba yace sai na ji abin ya mun kunci in iya afka mata a wannan lokacin kagan ɗan mu ne Allah ya kiyaye mutum zai ci ai kofar Allah da yawa take ta ma fi kofar tali saboda haka daga baya insha Allah zai dawo zai san yadda za a yi zai gyara yana santa so na ƙarshe duk damar da zai yi fasikanci da ita ya nema bai samu ba yanzu buƙatuwa na rayuwa ya kai ta ba a kan tana so ba dole ta kawo kanta don a yi fasikanci da ita a ba ta kuɗi gashi kuma ya samu dama kuma ya riga ya shirya kasan kuma yadda sha'awa take idan ta riga ta halatto wa mutum amma a lokacin take masa ita ƙilla ita sai na duk ƙuncin in iya afka mata sai na ɗaga. ta to wannan shine khushu'i dan yanzu ba abin da ya control din shi yasa ya fasa sai halatto da Allah da aka ce masa ittaqilla ka ji tsoron Allah to wannan shine ainihin wato khushu'i sannan mutum na uku ya dauki masu aiki aiki ya zo ya biya kowa sai wani da aka zo kan shi aka ce ga kudinka sai ce a shi yana ganin haƙƙinsa ya fi haka aka ce ka karɓa wannan haƙƙinka ne kakai yi ja'in ja da mutumin ya tafi to shi gaskiya shi ba zai karɓa ba kawai ya zuciya ya gaba da ya zuciya ya gaba sai mutumin wannan haƙƙin ke sai ya fara sayar kinkiya ko akuya ana nan sai aka samu garkin tumaki da wannan kuɗin aka samu na raƙuma na shanu na awaki har da bayi sai da aka ɗauki lokaci mai tsawo sai ya tana kasan fatara mai tara tsohon bashi haka ba wuce ya tana yadda ana mu a na aiki fa kuma ya ban kuɗi na mai karɓa ba yanzu yadda za a yi baran baranji da ya zai ce ka gane ne ke na gane kama mana ba kai bane wanda nan muka yi aiki na baka kuɗi ka ce ba za ka karɓa ba ya ce to na zo ne gaban na ya ce kaga waɗannan garken da kake ganin dukiya duka kwasa na kai yace da Allah kakkare na mun wayo mana kai da muka aiki ma ka gyara aiki na mu ne zama bala'i sannan ka nuna wannan tarin dukiya ka ce in dauka na wani yace wala ba aiki nake maka ba ka dauka daga kai nake to ka san dan adam yadda yake to kuma tun da dai isarin da kai to bari cikin wannan sai kuma ga wani abu ni bari ni gaba da wani abu ina aka yi kora su duga ba shi ɗaya gaba da su komai bai bari ba to kaga wannan in ba halatto da Allah ba tun da ya ba shi yake karɓa to zai haɗa ne yake to in mun je sallah yaran dirin yawan da za a kan ayi saboda mutane labarin lahira kawai suke ji ba su san ta ba wallahi shi yasa Abdullahi dan Abbas yake duk abin da kake ji na Qur'ani ana faɗa akan wuta ko aljanna ko kiyama to ka ɗauka kaman sambot ne kawai ka zo guri to hakikanin abin kuma sai ka bi sannan za ka ga yadda al'amuran to wannan shine sun mastaghfirullah sannan mutum ya nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala gafara lahu Allah subhanahu wa ta'ala sai ya gafarta masa sannan abu na gaba fadlul adan fallan kiran sallah al'adan abu na farko kiran sallah ajruhu azim sa yana da girma wa sawabuhu jalilun sannan sakamakonsa babba ne a gurin Allah subhanahu wa ta'ala har sai da ta kai saboda falalar kiran sallah malamai sun yi sabanin da ladan da liman wa ya fi falala ma suka ce kuma hadisan da suka zo akan ladanci sun fi yawa sama da hadisan da suka zo akan limanci to a nan kasan ne ba a ɗauki ladanci da muhimmanci ba amma a kasashen da addini ya ci gaba har ma ake zuwa a je a yi da a kan kiran sallah ina ba za ka tsinke shi a hanya ba kai ka kama ba yi amma ina a nan kasar mafi yawanci ma an canfa a wasu gurare cewa duk wanda yake kiran sallah to ba zai arziki ba haka aka ɗauka ana ganewa ko ƙaramin yaro ko ka tambaya dan ƙarami ka ce masa waye mai kiran sallar annabi muhammad wa zai maka? bilal abu ne wanda yake ma'aru da ko bilal bai arzikin duniya mutum da dai na lahira ba shikenan ba ai an gama ai to da aka kiran sallah yana da ainihin wato falala kwarin gaskin gaske ko ko mutum wani Allah ya kiyaye ya taso tun da yake bai tsine nama addini komai ba ya kai shekara arba'in hamsin sittin wanda yake da dama na ya taimaki addini ya riƙe wani farastatan na gwamnati da yawa sai an bugo shi tantancewa ya faɗo kan shi ko ritaya ya faɗo kan shi sai ya dawo sai ya zo tun da yanzu bai komai sai ga to ai mafi sauki bari ya kama ladancin nan ko Allah ne sa a ƙalasa lafiya ko ya zo ya zama ɗan kwamitin masallaci ko ɗan kwamitin islamiyya zai zama ma'addini matsala abin da ya tabbata daga Allah ko annaba a ce za a yi miki ya ce ba za a yi ba wannan yana daga ciki Allah madaukakin sarki ya tsare mu da haka ya tabbata daga fafisar ya haini an abi hurairah ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce Lauya ya'lamun nasu da mutane sun san mafin nida'i abin da ke ciki na kiran sallah saboda matsayinsa da girmansa da sakamakonsa a gurin Allah da mutane sun san wannan matsayin wasafil awwal da mutane sun san abin da ake samu na sakamako a sahun sallah na farko annabi ya ce sun malam ya jidu sannan ya zamanto ba wanda zai samu wannan matsayin illa an yi sahimu sai idan an yi ƙuri'a alaiha akan wannan matsayin lattahamu wala da sai an yi ƙuri'a da mutane sun gane matsayin kiran sallah da muhimmancinsa to ba yadda za a bar malam isa yana kiran sallah tun farko sai an yi ƙuri'a tukunna in ya ci to sannan sai ya yi mai sai da mutane sun san abin da ke cikin sahun farko na sallah shi ma haka da haka wasu malamai suka fassara illa an yastahimu da ba yadda za a yi mutane su yadda a bari ne kiran sallah sai in ta kai ga koda za a harbi da kibiyoyi ne to sai an sabon a bari ne zai a hau kiran sallah ta kuma da haka za ku ga hadisan ga sunan za mu karanta walau ya alamu na mafi tahajiri da mutane sun san abin da ke cikin at-tahajir shine at-tadhkiri ila salah yin sammako zuwa wajen sallah annabi yace lattabaku ilayhi da sun dinga yin tsere walau ya alamu na mafi al'atamati da mutane sun san abin da ke cikin sallar isha'i wa subuhi da asuba la atawhuma walau abwan da sun zo mu nan sallolin ko da ku da rarrafe ne kuwa to wannan yana daga cikin abubuwan da ke cikin waɗannan abubuwa na falala da matsayi da ainihin wato daraja a gurin Allah subhanahu wa ta'ala me yasa saboda yanzu wannan gurin ladan wani za ka ya kira sallah karfe wani hudu da rai kafin a buɗe kowace ma'aikata a duniya sai an fara buɗe wannan ma'aikata ko da gidan gwamna ne kuwa ko bila kafin a fara buɗe ta ya buɗe nan tukunna sannan wanda yake aiki a gidan gwamnati a bila ko a ina ne shi akwai banyo da garatuti da albashi da yake ɗauka shi kuma wanda zai wannan sakamakon ya taho ba fansho ba ne shi ka a aikin lahira Allah cewa allazi ne yu'minuna bil ghaibi wanda suka imani da gaibi su kuma mutane sun fi yadda da abu na gani na ido yanzu yau da za ka ce ana ba da kasanar yau a masallacin nan ka ce sati mai zuwa duk wanda yake neman aiki a nnpc ya kawo application ɗinsa a haɗe a masallacin nan da asuba yana ganin ba masallacin nan ba layin nan ma ba zai ɗaukar mutane saboda ne ɗauka aiki a nnpc wannan abu ne da yake da alaƙa da da duniya shi yasa Allah yake kalla bal tuhibbuna al'ajila mutane suna son magaggauciya ne sai Allah ya kiyaye abu na biyu da zamu tsaya akan shi sai mu ci gaba sati mai zuwa shine al-mu'azzin lahu مثل أجور من صلى خلفه mai kiran sallah tattare da shi akwai ladan kwatankwacin duk wanda ya sallah a bayan shi yanzu idan malam isa ya kiran sallah a nan aka yi sallah to duk adadin mutanen da suka yi sallah a bayan to yana da lada adadin mutanen da suka yi sallah a bayan an fahimta yi kar ka karka ɗauka cewa ko aikin kawai ake yi ba aikin kawai ba ne na mu ba ya riga ya riga ka alga ta wala kuma kai tun da ka kare ɗaya gemu a ta kamar jima ya kare ɗaya gemu ko kuwa rawar tsabarani wa sahabu al-albani al-imam tsabarani ya rawaito shek muhammad nasir din albani ya inganta an abi umama ta tsala ya ce annabi ya ce al mai kiran sallah yi gufaru lahu ana gafarta masa mada sauki tsawon iya inda saukin sai kai wa ajaruhu sannan ladan sa mislu ajari man salla ma'a yana da kwatankwacin wanda suka yi sallah bayan shi tare da shi yana fata an fahimta saboda wa shahidu ala zalika dole za ka ga ladan yakan riga kowa zuwa masallaci to tunda ko yana riga kowa zuwa masallaci a ba da za a yi matsayinka da darajar kai ku zaman to ɗaya da shi a gurin Allah subhanahu Ta'ala. to wannan yana daga ciki da aka kiran sallah ba abu bane na wasa dan annabi bai dauke shi da wasa ba kuma mu ma don mutumin da yake kiran sallah a cikin wannan addinin ya kamata ya zama yana da kima da daraja a idanmu mu ya kamata ya zama mutum ga magariba Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu da haka insha Allah za mai kokari sai mu tsaya a nan eh an ce akwai dan uwan malam da Allah madaukakin sarki ya masa rasuwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya huta inda ya tafi Allah ya sa ya fa inda ya bari abin da ya bari na zuri'a a bayan Allah ya musu albarka mu da ya bari a bayan mu kada Allah madaukakin sarki ya fitine mu da haka insha Allah za mu tsaya a nan idan Allah ya kai mu gobe a can masallaci karatun tamamun tofik da muke saboda bai ba satin da ya wuce za mu yi gobe juma'a sannan za mu yi asabar kuma za mu yi lahadi insha Allah kwana uku a jere subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa